واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا يا ku waɗanda وسيا واتو wasiya wato kula da marayu su ينسو waɗanda suka rasa iyayensu ku ba su dukiyarsu cikakkiya idan sun balaga sun yi hankali. Kada ku musanya halal da haram, kamar ku ɗauki abu mai kyau mai tsada daga dukiyar marayu, a maimakonsa ku ba da abu mummuna ƙasƙantacce daga dukiyoyinku. Hakanan kada ku haɗa dukiyar marayu da dukiyarku, yin hakan zunubi ne mai girma a wurin Allah.